sau tari idan na ɗago kaina sai na tsinci idon onkul mahmud din a kaina wayarsa ce ta fara bada sautin ƙara alamar shigowar kira ya miƙe yi waje na ji daɗin tashin nasa don sa ya fara damuna jin ƙarar waya tasa kuma ya tuna min da tawa wayar da na baro ta a cikin bedroom ɗina na dubi fati da ke ta faman wasa da suna sim na ce je ki ɗauko min waya ta ɗakin ta amsa da to ta miƙe ta bar a littafin da ya gabata har na manta a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura kamar yadda na sanar da ku littafin barka da sallah ne ko je ki ɗauko min waya ta ɗaki ta amsa da to ta miƙe har ta kai bakin kofa na ce oh zo fati ba za ma ki gani ba na ɓoye ta cikin wardrobe saboda ba su nasma da suke ta ƙoƙarin fasa min ita ɗazu bari na je na dauko kawai na ƙarasa magana da miƙe watsi na nufi kofa na fita maganar uncle mahamun na jiyo daga ta ɗan can bayan side ɗin har ma na sa kai ma zan wuce sai na ji yana ambatan sunana cak na ja na tsaya jin yana ci gaba da faɗin ba za ka ba za ka gane ba ne ita fa yarinya yarinyan yanzu ta fi ƙarfi na babu ta yanda ma za a yi mana tinkare ta ma da wani batun ina son ta amma wallahi kullum da ita nake kwana nake tashi na bar ma Allah zaɓi ina ta addu'a idan Allah ya kaddara za ta zamo tawa babu ja ko kankani amma wallahi ina son hamda har cikin raina ido na ware tare da kai hannuwana na toshe bakina da sauri na wuce na bar gurin zuciyata ta cika fal da mamaki unkul mahmud anya ko ba ƙarya kunnuwana suke jiyo min ba kuwa wai wace kaddara ce take ta kokarin afko min a yan kwanakin nan a fili na furta ya allah ya ubangiji kada ka kuma jarabta ta da abinda da ba zan iya ba ka bar ni ka bar ni na ci gaba da jin abin da ke cikin raina ya allah kasantuwata da wani namiji tamkar kuma rugujewar rayuwata ce hon ɗin da na ji a gabana ya sa ni dawowa cikin hayyacina ido na zuba masa daidai lokacin da ya bude marfin mota ya fito gefe na kauce ina ƙoƙarin wuce shi sai ya sha gabana na ɗago na dube shi tare da dalla masa rara ina faɗin wai me haka kake yi ne ba ni hanya na wuce malam tun ma ban sama na an an maka rashin mutunci ba wani irin murmushi ya sake mai bayyana ainihin sahihin kyakkyawan fuskarsa mai narkar da zuciyar duk mai kallonsa tare da shafa gefen fuskarsa zuwa ɗan gemunsa kana ya ce za ki iya kuwa kyakkyawa ta ba ma wannan ba na zo na ji inda mutum ya kwana inda batunmu da muka yi a ina ya kwana kin san kuwa ranar ɗin nan da ƙyar na iya bacci duk tunaninki ke addaba ta sai da ƙawa ta yi da gaske kafin nan na samu na iya yin bacci wani irin shekeke na kalle shi na ce batun ku dawa kana ji ko ka daina ma wannan zaƙewar da kake don ma ba za ta yi maka kyau ba na raba gefensa zan wuce yayi saurin kuma shan gabana baki na murguda masa kyakkyawan bakin nan ba yau haka kawai ma za ki bar min kin ji ko ki ma daina ba mu kanki wahala kawai dai yau yayi maganar idanuwarsa cikin nawa da sauri na janye idanuwa na jin wani irin shock da ya ziyarce ni ji irin maganan da yake yi na wuce shi da sauri muryarsa na juyo yana faɗin kwana biyu na baki ki je ki tunani bayan kwanaki biyun nan kuma ki shirya zan kawo sadakin ki tsaki na ja daidai lokacin da nake shigowa cikin site ɗina wannan mutumin faɗan rainin wayo ne na ƙara shi maganan wai har ma yana faɗa min wai wai wani wai da ƙyar ƙawarsa ma ta sashi ya yi bacci don ma ya nuna min shi tantirinsa tantirancin sama a fili har ma kawa yake da shi ko na ja dogon tsaki a fili yana namiji ba aboki ya kamata ya kira ba sai kawa madadin a ce a mazaunin shi namiji aboki yake da shi amma wai kawa yake da ko da na ɗau wayata na jima ma cikin ɗaki kafin nan na fita bakin gin na nufa inda security suke suna gani na suka shiga gaida ne cike da girmamawa na amsa kana na ɗaura da faɗin kada ku sake barin mutumin can da ya zo ɗazu ya kuma shigowa kada ku sake barin sai shigo suka amsa da to hajiya na juya na koma faɗin su na wurin muka ci gaba da hirar mu sai dai wannan karon ban ba ma onkul mahmud daman ci gaba da satar kallona ba a kujerar da ke bayan sa na zauna sai dai su onkul mahmud din suka bar gidan bayan sati biyu tun wancan lokacin ahmad bai kuma zuwa ba na ji daɗin hakan don ma babu shakka na san ya zo ne aka hana shi shiga kamar yadda ma na bada umarni a bangaren ahmad kuwa a ranar da ya zo gidan hamda tafiya ya kama shi ya bar kasar duk waɗannan kwanakin bai yi su a najeriya ba satinsa biyu cip ya dawo najeriya a ranar da ya dawo da daddare ya nufi gida rashida bata bar shi ya fito ba sai da mata shirya shi da kanta har fakin lodin ta raka shi kamar kullum tana yi masa fatan nasara da kuma samun duk abin da ya sa a gaba na alkhairi muna zaune a falo ni da sunasin ya turo kofa da sallama da gudu sunasin suka zo inda yake tun kan masu karaso ya ware hannayensa suka fada cikin jikin shi ya rungume su su duka tare da bin kowanne su da sumba a goshi da kumato sannan ya miƙe tsaye ya rika daga su yana cilla su sama sai washe baki suke suna faɗin dadi a kaya mana shi ko ya rika biye musu daga bisani ya riko hannayensu suka karasa cikin falo ya zauna suka dale jikinsa wani ɗan mariricin kyakkyawan bag da ke hannunsa ya miƙa musu yana faɗin tsarabar ku ce ciki maza maza ku saka ku ce aiko da sauri suka dura a ƙasa a tsakiyar falon suka zazzage bakin nan gaba ɗaya kayan lashe lashe da tanɗe-tanɗe da cece ne fal a ciki suka dukufa mishi murmushi ya bi su da shi kana ya mai da dubansa gare ni ya ce madam yau ma fa sai na roƙi gaisuwar ne ko yi ne kamar ma ban san da wani halitta a wurin ba waye daga inda yake zauna ya dawo kan kujera da ke kusa da ni a sannu na ji saukar hannuwansa akan hannuwana da ke saman hannun kujera babu zato na ji ya sarkafe tsona da nashi wani irin bugawa kirji na yi da mugun karfe nan take jikina ya ɗau wani irin shock a sannu ya shiga murza tafin hannuwansa mai laushi tamkar auduga cikin nawa yayin da ya soma magana a hankali na yi tafiya sati biyu bana ƙasar ni na ba da kwanaki biyu a yi tunani zuwa yanzu kam na san ma babu mafita in akwai abin da ya fi mafita ma to samar mana ba ma iya mafita kaɗai ba hamda ya kira sunana cikin wani irin yanayi kana ya ci gaba da faɗin ki shirya karɓa ta a matsayin abokin rayuwarki na gaba ki taimaka kada ki sa zuciyata ta samu matsala ina son ki hamda ke ma kuma na san zaki so ne ki mance da baya mu gina sabuwar rayuwa na musamman da ƙarfi na rumtse idanuwa na so nake na janye hannuwana da ke sarƙafe da nashi amma na kasa yayin da bugun zuciyata ya ƙara tsananta da ƙyar na iya fisgo numfashi na na janye hannuwana da ƙyar a wahalce na buɗe idanuwana a kansa sai ya manna idanuwansa cikin nawa tamkar haɗuwar kurar ƙarfe ga baki ɗaya jikina sai ya yi min wani mugun nauyi hatta labbana na ƙasa ba na iya motsa su kana na kuma gaza iya janye hannuwana da idanuwana da ke kansa wasu abubuwa nake hangowa cikin idanuwan nashi masu mugun kashe jiki da saukar da kasala numfashi na kuma fisgewa da kyar na iya tattaro jarumtata na janye idanuwa na na miƙe tsaye da sauri shi ma ya miƙe yana ƙoƙarin mai da idanuwansa cikin nawa na saurin sun koyar da kaina tare da faɗin don Allah don Allah ka tafi ka rabu da ni ka fita ka fita cikin rayuwata ka bar ni na yi rayuwata cikin salama ba na son ka ba kuma zan taɓa son wani ɗa namiji ba a rayuwata ban so ba ma aka iya cutar da ni bare kuma na so dan Allah dan annabi na roƙe ka na haɗa ka da su ka kyale ni ka fita cikin rayuwata jin kuka na ƙoƙarin kwace min sai na juyo da sauri na nufi step ina jin suna suna tambayar su dadi da aka tafi ne ya ce musu eh amma gobe zan dawo da safe insha Allah zan zo ne na ɗauke ku mu je yawo akan gado na zauna sai kawai dai na fashe da kuka na rasa ma ya zan yi da rayuwan shi na rasa ma ya zan yi da rayuwa shin ba za a iya bari na na yi rayuwa ta ni kaɗai ba me yasa ma ake son matsawa rayuwa ta? shin su maza cuta kawai suka iya ne babu tausayi a lamarin su? zuciyata ta bani amsa da faɗin tunda har ma ɗan uwanki na jini ya iya cutar da ke to wa kike ganin ma ba zai iya yi miki makamancin irin haka ba kuka sosai na fashe da shi cikin muryar kuka nake faɗin ya salim ba zan yafe maka ba kai da matarka tabon kuka tabon da kuka yi mini ya riga ya shiga jikina shi ya janyo wa wasu maza ma suke rabata don su yi min kalar tasu tabon washe gari kamar yadda Ahmad din ya alkawari zuwa gidan da safe kuwa sai gashi ina daga cikin ɗaki na jiyo ihun yara suna faɗin oyoyo dare oyoyo dare ko da na leƙa ta windo don ta nan ne na jiyo muryarsu can na hango su ta tsakiyar gida ido na waro cikin ɓacin ran ganin security na da na ce kada masu bar shi shigo su ne suka miƙa masa gaisuwa cike da girmamawa saki labulin saki labulin window ne na koma bakin gado har na kwanta sai kuma ma na miƙe da sauri tuno maganar sa na jiya da yake faɗin yau zai zo ya tafi da su da sauri na nufi kofa ina zuwa tsakiyar steps yana tura kofa sai na ja na tsaya shi ma daga bakin kofa ya tsaya idanuwansa a kaina baki na murguda tare da duban sanasin tare da duban suna sim da ke gefen na ce ku zo nan ka faɗa suka maƙe na sim ya ce momi da mu bi dadi, mu je yawo mu hau lilon doki za ka wuce ne ko sai na zo gurin nan na fasa maka baki ina magana kana mayar min da amsa gaskiya ya faɗa miki ai ko so kike ma ya miki karya? dama na shigo ne na ganki ina fata kina lafiya baki na murguɗa masa na juya na koma sama tun da ya fita da su bai dawo da su ba sai yamma lis ina jin shigarsa na miƙe ina ƙoƙarin haurawa sama yayi saurin isowa saurin iso ni cikin ƙasa da murya ya ce na zo ne ki yanka min sadaki fa ya kamata fa ki tsaya mu yi magana baka da kuɗin da zaka iya biyan sadaki na na yi magana cikin gatse na juya na haura sama abina bayan ta bi da murmushi laidar tsarabar da suka dawo da shi ya miƙa wa zulai da ta ƙaraso cikin falo tana miƙa masa gaisuwa kana ya ce ya kai yara ai musu wanka sannan ya yi waje bayan kwana biyu kwanci nake akan gado da misalin karfe sha biyu na rana aka yi nokin ɗin kofa murya na na ɗaga da faɗin wane ne daga cikin kofar talatu ta ce ni ce hajiya kin yi baƙuwa ce baƙuwa kuma ta ce eh shiru na ɗanyi kana na ce wace ce ta ce wata ce sai dai kan ban gane ta ba oke ina zuwa jin kaɗan na miƙe na fita a falo na ƙasa na hangota tun kan ma na ƙara samu kaɗa idanuwa sai ta tashi sai min murmushi ni ma murmushi na bita da shi kara na karasa na zauna saman kujera da ke fuskantar ta nan muka shiga gaisawa don shiru ne ma ya dan biyo baya kana daga bisani ta dago tana tambaya ta ina sunasma na dan yi mamakin jin sunan yaron a bakinta sai kuma ma na basar da faɗin sun tafi school ta ce masha Allah Allah ya dawo mana da su lafiya amin na amsa da shi zamanta ta gyara kana ta kuma duba na da kyau sannan ta ce kin gane ni kuwa kai na girgiza alamun a'a murmushi da kuma kana ta ce ki haƙuri na sa an taso ki dole ce ta sa hakan taimako na zo nema a gurinki don Allah ki taimaka min kamar yadda Allah ya taimake ki taimako na faɗa yana dubanta san ma ba ta yi kama ma da masu neman taimako ba kama daga kalarta kalar fatar jikinta har ma zuwa kayan da ke dankare a jikinta sarƙa da 'yan kunne da ke dankare a wuyanta da shi kansa na gul ne ta yama za a ce ma neman taimako ta zo gudunta kai ta gida min alamar e kana ta cigaba da faɗin kwarai kuwa taimako na zo nema gurinki suna na rashidat ahmad sabil mata kuma yar uwa kuma ƙawa a gurin ahmad sabil ba shi da aboki da ya wuce ni numfashi da ɗan sauƙi kana ta zamo ta zauna ta zamo daga kujera ta miƙo hannuwa ta riƙo hannuna ta riƙe gam sannan ta ci gaba da faɗin hamda hamda dan Allah ki taimaka min mijina yana cikin wani hali duk a ta sanadiyar ki tun da nake da shi ban taba ganin shi cikin damuwa haka kawai ya keɓe shi kaɗai yana tunani ba sai da ya haɗu da ke dan Allah ki taimaka ki so mijina ganinsa cikin damuwa tamkar gujewar farin ciki na ne baya bacci mai tsawo a cikin guntun bacci da zai yi kuwa kalmar sunan ki kaɗai yake iya furtawa a cikin baccinsa ki taimaka mana ko don daurewar farin cikin ɗaya da ko don ɗaurewan farin cikin da ya ginu a cikin shekarun baya kada ta waya ta shiga cikinsa don Allah ku jera ku jefa ki jefa gudumawarki cikin wannan rayuwa mai ɗimbin farin ciki da fahimtar juna ke kuma ki haskaka mana shi don Allah don Allah hamda ki so mijina ki taimaka mana na roƙe ki Ahmad bashi da wata illa wallahi na rantse miki ni bai taɓa rage ni da komi ba ban taɓa ganin wata illarsa ba Ahmad mutum ne nagari mai tsoron Allah na tabbata zai kula da ke fiye da yadda kike tsammani ba zai taɓa cutar da ke ba kamar yadda kike tsammani Ahmad mutum ne nagari. gari dan tsagaita maganar nata ta yi kana ta kuma damƙe hannuwa na sannan ta ci gaba da faɗin dan Allah na roƙe ki Hamda ki so mijina ki aure shi place and place Hamda yana cikin damuwa sosai ba zan taɓa samun nutsuwa ba har sai na ga samun kwanciyar hankalinsa dan Allah ki so mijina Hamda ta ƙara shi magana da sakin hannuwa na ta haɗe hannayenta biyu tare da faɗin dan Allah dan Allah tun da ta fara magana idanunsa kanta cike da ɗimbin mamaki mamakinta da maganarta suka jefa ni cikin dogon nazari mai cike da ɗimbin mamaki wai shin da gaske ita matarsa ce tambayar da na yi wa zuciyata kenan Allah mai iko yau gani cikin wata rayuwa nan da nan tunanin rayuwa ta baya ta rika zuwar mini akan na auri mijinta har wuka fa ta ɗauka za ta kashe ni akan na auri mijinta ta maida ni yar sharanta ta maida ni mai girka mata ruwan wanka bayan ta gama biyan bukata da mijinta akan na auri mijinta ta yi min mummunar ƙazafi mai cike da tarin ƙazanta ta tarwatsa farin cikin famili ta ta raba uwa da ɗiyarta sai gani a wata rayuwa da yau wata mace ta taho nema ma mijinta aurena. na su kuma wannan duniyar salon taso kalar yaudarar kenan ko a wannan duniyar su kuma wannan shine tasu kalar yaudarar su za su tazo su zo da jaka da kansu domin dai idda mummunar ɗabi'ansu a kaina ko kuma in ce mummunan ƙudurinsu a kaina da sauri na ce don Allah ki haƙuri ki daina ma haɗa ni da Allah ba zan iya miki wannan taimakon ba kuma don Allah na roƙe ki kada ki sake zuwa me na yi muku kuke son ganin sai kun gallazawa rayuwata da sauri na miƙe tsaye ina ci gaba da faɗin rayuwata ni kaɗai ya fiye min rayuwa da wani saboda babu komai cikin rayuwa da wasu sai tashin hankali ki tafi don Allah ki tafi ki tafi na haɗe hannaye na biyu ina girgiza mata su kana na juya da sauri da sauri ta miƙe tana faɗin dan Allah ki saurare ni hamda ban ko juyo ba na yi sama da sauri jiki babu kwari ta fita ta ja motar ta ofis ɗin Ahmad ta wuce tana isa kasancewar an san matarsa ce ba tare da an dakatar da ita ko bincike ba ta wuce dare cikin ofis ɗin. ba tare da neman izinin shiga ba ta murda handil ɗin ta kutsa kai ciki yana zaune a cikin rantsatsiyar ofishin nasa mai kyau da tsaruwa, sai tashi da daddaɗin sanyi mai fitar da sassanyar kamshi yake yana ganin ta ture S ɗin da ke gabansa ta ƙaraso ta zube kan kujera da ke fuskantarsa jiki babu ƙwari cikin kula ya dube ta yana faɗin ya dai kawa wani abun ne fuska ta murere ce ta ce hamda ce ta ƙi saurare ne. numfashi ya sauke kana ya miƙa hannuwansa ya ɗan kwanto saman teburin gabansa ya riko hannayenta duka biyu yana ɗan damtse su ya riƙe sai ɗan saki murmushi da faɗin kin je gidanta ne kai ya gida masa kai ta gida masa alamar eh kai jinjina sannan ya ce ai dama dama da wuya ta saurare ki dan gani take je kamar yau ne ta so mu je gida dan dama bacci nake ji motar ta suka jin inda suka bar motarsa a nan ofis din washe gari da safe ina zaune a falo ina breakfast bayan tafiyar suna sim school sai ganin mutum na ya shigo dauke da katuwar jaka a gabana na ta waye jire jakar kana ya zauna saman kujera da ke fuskantar ta kallo ɗaya na yi masa na kau da kai a ƙasa raina na ce mutum kamar ma sai shege kamar ma maye sai shegen uban naci baya jin magana duk abin da ka faɗa masa babu ruwansa zai aikata abin da yake bukata gajeren tsaki na ji a fili tare da ijiye kop ɗin ti ɗin da nake sha na saman tebur kamar kullum fuskan nan tasa na bayyane da murmushi barka da safiya kyakkyawa ta wacce ma bata iya gaisuwa ba ya faɗa idansa akan fuskata ban yadda na haɗa idanuwa da shi ba sai kawar da kaina gefe na yi tare da murguɗa masa baki yauwa gaisuwar ki kenan ɗaya da kika ma iya murguɗa baki ko amma fa yana miki kyau sosai fa yi magana tare da bayyana murmushi ne sauti yana shafa gefen fuskarsa kana ya ci gaba da faɗin me ma kika ce ba na da kuɗin da zan iya biyan sadakin ki ne na kawo miki wannan ki cire adadin sadakin naki in kuma sun yi miki kaɗan akwai ire irinsu ko guda nawa kike bukata duban katuwar jakar da yake kokarin zuge zidin sanayi ido na kwalalo cikin jakar ɗaurin yan naira dubu dubu ne tam ciki sabbi kakal da alama ma daga banki ne yanzu aka fito da su kallon sanayi tare da ɗauke kai na kuma duban kuɗin sai na ya mutsa fuska tare da faɗin da za ka yi gaggawa ɗaukan wannan abun da zai fi maka ko irinsu sau dubu za ka jera a nan ba za su taɓa kai adadin sadaki na ba na miƙe na wuce na bar su a nan zaune kan sai dafe don duk hannayensa biyu ya sa duk wani abun da take masa tamkar ma daɗa ƙara rura wutan santa ake a zuciyarsa ya lashi takwabin ko ta halin ƙaƙa sai ya same ta insha Allah duk da ya san kuɗinsa ba za su taɓa yi masa maganin komai ba don ma ba irin su da ake siya da kuɗi ba a hankali ya miƙe janyo jakar fat ɗin su baffa ya nufa ya sallama daga kofa aka shi izinin shiga da sallama ya shiga cikin falo baffa da inna wuri suna zaune cikin falo baffa na ganin sa ya miƙe da sauri tare da faɗaɗa fuskarsa da murmushi yana faɗin lale lale barka da zuwa ahmadu kai ne ta gefe kai ne da safen nan sannu da zuwa sannu dai bismillah ga wuri zauna zama ya suka shiga gaisawa cikin girmamawa da mutunta juna inna wuri ta miƙe da faɗin bari ta kawo mishi abun kari ya ce a ta bari kawai shi kam alhamdulillah dan shiru ne ya biyo baya kana a hankali Ahmad ya soma magana cikin sun koyar da kai babban malam dama gurinka na zo da neman wata alfarma in har ba zan takura ma ba babban mai da hankalinsa sosai kan Ahmad da jin wai alfarma yake nema a gurinsa mutum kamar ahmad shi a iya tunaninsa babu wani abun da zai je ya nema a gurin wani ya ce to ikon allah ahmad har akwai wani alfarma da zaka nema a gurin mu To, ina sauraron ka, faɗi koma menene. Har lau kan sa ƙasa ya so mu magana, auren hamda na zo nema, kuma tafi nake da sadaki na. Ranar mun yi magana da ita sai take cewa bana da kuɗin da zan iya biyan sadakinta, shine yau na taho da kuɗi. Amma sai take ce min ba su yi mata ba, kuma mata ta tsayewa ma mu fahimci juna bare ma na san iya adadin kuɗin da take so, shine na zo ka? Ga kuɗin nan ko za a bata sai na san nawa ma take da buƙatar ƙari. wani irin farin ciki ne mara misaltuwa ya lullube zuciyoyin su babba da jin abin da ke tafe da Ahmad Tijjani Sabir Nan batun neman auren Hamda sai kuma babba ya saki Salati yana faɗin in ji Hamda din shine kai ma ka biye wa shirmenta ka ɗauko kuɗi cikin jaka ka fito da shi kan titi a wannan zamanin da muke ciki murmushi tare da tura jakar gaban babba ya ce babba malam babba malam a bata sai ta faɗi nawa take da buƙatar ƙari babbai zuge zubin jakar da ahmad ya tura masa gaban shi ya waro ido cikin jakar da ke cike tam da kuɗi ya ce ahmad wai shin wannan kuɗin duka shine kuɗin sadakin mutum har kuwa ake faɗin idan bai ba ƙaro sai kuma girgiza kai tare da yin murmushi irin nasu na manya ya ce to ka ɗauki kuɗin nan maza ka tafi da shi ka maida shi banki ya mika hannuwa ya ɗauki ɗaurin kuɗi ɗaya kana ya shiga ƙirga su yana kai hamsin sai ya zare naira dubu hamsin ɗin kana ya mai da sauran cikin jakar ya zuge zip ɗin jakar ya rufe sannan ya dubi ahmad ya ce mafi ƙanƙancin sadaki shine albarkar aure maza ka ɗauki kuɗin nan ka mai da su ma'ajiyarsu wannan shine sadakin ta Allah ya sanya musu albarka ka je na baka auren hamda farin cikin da Ahmad ya shiga a lokacin ba zai misalto ba ya shiga zuba babba godiya kamar ma zai zuba gwiwowinsa ƙasa babba ya miƙar da shi yana faɗin ɗauki jakar maza maza ka tafi kada ka tsaya wani guri yanzu kiwon mutum ake ka je duk ran da ma ka shirya ka zo a saka muku ranar aure ahmad ji yayi tamkar yayi ta tuma tsalle dan farin ciki ya fita zuciyarsa wasai kamar ma an yi masa albishi da gidan aljanna bayan fitarsa na wuro da babba zuma farin cikin nasu rika bayyana shi suka dinga ya fili babba ce ikon Allah Allah mai kyauta da ƙari wai yau Ahmad tijani Sabil ne ya zo neman auren Hamda kin ga yadda Allah yake lamarin sa ko mutum kamar Ahmad Sabil Allah mai girma da ɗaukaka oh ikon Allah Nauru ta ce hmm. wallahi malam abun ba a cewa komai sai godiyan Allah wani hanin ga Allah baiwa ce Allah ya hana ta sauya Allah ya hana sauya mata abubuwa mafiya alkhairi a rayuwarta ya dinga yi kware kuwa ya jarabce ta ya kuma ba ta ikon cin jarabawar sannan kuma ya rika haɗa ta da alkhairinsa a kwanakin nan ina yawaita ganin shi Ahmad din a gidan nan ashe dai ni ma nema ne ke kawo shi kai masha Allah wallahi na ji daɗin lamarin nan sosai ba kaɗan ba haka su babba suka rika yabawa da san barka ina daga kwanciya gangado ina gim a wayata na ji karar mota ko da na miƙe na zo jikin windo na leka shi na gani yana fita daga gida na yi mamakin ganin shi yanzu zai tafi don ni a na tun bari na falo shi ma ya tafi da sauri na fita na nufi bakin gate don na fuskanci security nan yan rainin wayo ne da na ce kada masu su bari ma ya kara shiga shine suka yake shiga kullum sai sun bude masa gida ya shigo ko tun kafin ma na sa inda suke na soma magana na ce kada ku sake barin wannan mutumin ma ya shigo gidan nan amma kullum sai kuma bude masa gida ya shigo akan wani dalili dukkaninsu shiru suka yi sai kallon kallo suke wa junansu magana na cigaba da magana na cigaba da yi to daga yau kada ku sake barin sai ƙara shigo min mm, magana na ƙarshe kun dai ji abun da na faɗa ko nan ma kallon junansu suka yi kana ɗaya daga cikin sai ce ki haƙuri hajiya hakan ne ba zai yiwu ba mun so gwada hakan amma ba mai yiwuwa ba ne what na faɗa da ƙarfi zan kuma magana sai wayata ta fara bada wani sautin ƙara alamar shigowar kira ko da na duba mai kiran ganin babba ne yasa ni saurin ɗaga wayar da sallama yace hamda bacci kike ne nace a babba yace ki zo yanzu nan maza ina neman ki nace to da sauri na juya jin abin da babba ya ce bai taba yi min irin wannan kira haka a gaggauce ba cikin hanzari na nufi sa din su a duka duka anan wurin zamu dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda abubuwan za su ci gaba da kasancewa ko mun gode sosai da bibiya da ake kullum da koyaushe ma'asalaman ku baki ɗayan ku